بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وسع الصو سمعه الأصوات كلها القائل في كتابه وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن با أمنتا با أينزو ينقوى أنا سني kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya ce man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzila ya ce ala inna sil'atul lahil galiya ala inna sil'atul lahil galiya ya ce duk mutumin da yake din tsoron Allah zai dinga sammako zuwa gurin aikin alheri duk wanda yake sammako zuwa gurin aikin alheri zai kai inda ya kamata a ce ya kai sai ya ce ku saurara hajar Allah tana da tsadan da ba a samunta haka kawai sai an tashi an yi gwagwarmaya a cikin wannan sanyin wani taɗi zai tashi ya tafi gurin yarinyar mutane ya sha sanyi kuma ba aure zai bai je ɗibo zunubi ya dawo kuma allah ya kiyaye to saboda haka wanda ya taso ya keto sanyin nan ya taho gurin karatu ya gode ma allah gurin aikin alheri ya taho wanda yanzu da a ce wani ya ban nan ko da niyyar zuwa nan mutuwa ta ɗauki ransa to ina fatar ko a gaban allah ya yanki uzuri mai kyau domin yi ba su kullum abdin alama mata alaihi abinda kowane bawa ya mutu a kan shi za a tashe shi kamar yadda sanarwa ta gabata mai wannan karatu shine shek malam bello al'adamawi lokacin da man sani ya kira ni wajejen karfe biyar ɗazu bayan an gama mitin a sultan bello sai na kira shi sai ce wallahi ba shi da lafiya baya jin daɗi yanzu haka ma an ɗauke shi za a mai da shi gida to kuma dama nan gurin duk ranar alhamis kamar yadda 'yan uwa suka sani mu muna darasi a nan gurin darasin littafin haƙiƙatu tauhid na sheikh muhammad hassan da haka sai na ga tunda ni na riga na zo kuma mutane sun zo bai kamata a tashi ba ya kamata a ce wani abu shi yasa zan ɗauki wani abu sai in yi nasiha a kansa zuwa lokaci in ya cika sai mu ainihin wato dakatan wannan wata nasiha ce aka haɗu da wani malami da kuma wani mai mulki suka tattauna matsaloli diya wanda a cikin matsalolin da suka tattauna akwai nasihohi a ciki akwai wani mutum ana ce masa suleiman bin abdulmalik wata rana ya tashi wa dakhalal madinata ya shiga madinar manzon Allah sallallahu alaihi za'iran liqabri rasulillahi sallallahu alaihi bayan ya shiga garin madina ya kai ziyara ya je kabarin manzon Allah sallallahu alaihi don ya kai ziyara kamar yadda ake yi idan mutum ya je garin madina ga wanda allah ya shigar da shi wannan garin wa ma'ahu ibn shihabin zuhri tare da shi sarkin akwai ibn shihabin zuhri sannan da raja min haiwa fa a kama biha salasata ayyamin sai ya zauna a wannan garin shi wannan sarkin kwana uku faƙala sai shi wannan suleiman bin abdulmalik ɗin yake cewa amma hahuna rajulun mimman adraka ashaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shin yanzu a nan garin ba wani mutum da ya rage wanda ya riski wanda suka riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka riski annabi su ne sahabbai wanda ya imani da shi ya haɗu da shi ya mutu yana kan imani su ne sahabbai waɗannan su ne mafiya alherin al'umma wanda suka biyo bayan su gurin alheri su ne wanda suka ga wanda suka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faqila lahu sai aka ce masa bala e ha huna rajul yuqalu lahu abu hazim a garin nan akwai wani mutum ɗaya da ya rage ana ce masa abu hazim fa ba'asa ilaihi sai shi wannan sarkin abdul malik sai ya tura ya ce ya zo sai ya zo fanazar ilaihi suleiman sai shi wannan sarkin sai ya kalle shi kallo wanda ba na mutuntawa ba kallo na wulakanci faƙala sai ya ce masa ya aba hazin ma hazal jafa'u ya ce masa ya aba hazin wannan wani irin jafa'i ne alladhi zahara minka wanda ya bayyana daga gare ka wa anta tusafu bi ru'yati ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma gashi ana siffanta ka cewa ka zauna da wanda suka zauna da annabi ma a fadli ana faɗa kai mutum ne mai falala wa dinin ana faɗa kai mutum ne mai addini tuzkaru bi wannan duk ana ambata ana cewa kai mutum ne mai falala kai mutum ne mai addini kai mutum ne mai kaza wannan malamin da ya tashi magana abu hazim sai yake cewa wa ayyu jafa'in ra'aita minni wani irin jafa'i ka gani daga gurina qala sulaiman sai sulaiman shi wannan sarkin yake cewa atani wujuhu ahlil madinati mutanen madina gabaki ɗaya sun zo gurina wa ulama'uha da malaman cikin madina wa kiyaruha da kuma mafiya alherin cikin garin madina wa ta ma'aludun fihi kai kuma ana lissafa ka cewa kana daga cikin mutane masu kima da daraja a wannan garin amma walamta a tini kai baka zo wajena ba a matsayina na ran kai daɗi faƙala sai abu hazin yake cewa u'iduka billahi ina neman allah ya tsare ka an ta ƙula ya ya ma jara baini wa bainaka a atika alaiha ina roƙon Allah ya tsare ka kar ka yanke hukunci akan abin da ilimi bai zo maka a kansa ba tsakanin ni da kai faqala sai Suleiman yake cewa sadaqa sheku wannan dattijan malamin ya yi gaskiya faqala ya aba hazim yanzu sai ya fare masa tambaya a matsayinsa na mai mulki a matsayinsa shi kuma na malami ya ce masa ya aba hazin malana na karahul maut tambaya ta farko da nake so in maka wai dan Allah me yasa muke kin mutuwa ne ita ce tambayar da ya masa faƙala abu hazin sai abu hazin ya ce li'annakum akhartum akhiratakum abin da yasa kuke kin mutuwa saboda kun rusa lahirarku wa duniya duniyakum sai kuka raya duniyar ku fa antum takrahuna naqala ku nan sai kuke kyamar ku cirantu min al-umran ila al-kharabi daga ginanne zuwa wa rusasshe kana da gidaje guda biyu ɗaya a unguwar remi ɗaya a kadaure gidan da ke kadaure ya fi gidan da ke unguwar rimi ginuwa ranar da ka taso daga unguwar rimi ka dawo kadaure kana da matsala kana da ɗaya gida a unguwar rimi ginanne kana da gida a ka daure rusasshe rana ɗaya a zo a ce maka ka taso daga unguwar rimi ka dawo ka daure akwai matsala ko babu to wannan shine mafi yawancin alakar mutane tsakaninsu da Allah sun rusa lahirarsu sai suka suka gina duniyarsu sai ya zamanto kowa yana kyamar ya tashi daga ginan ne ya tafi rusashe wani mutum yana yawan ɗaukar kuɗin ya bayar saboda Allah irin in tsegumin nan suka zo suka ce wannan abin da yake ya yawa ya rage mana sai ka ce shi kaɗai ne ai ba a yi shi shi kaɗai don addinin nan ba addinin nan ma fa an ce ka bada kaɗan ne Allah ya ba da kasira sai ya ce barin tambaye ku idan mutum yana da gidaje guda biyu ranar da zai tashi daga ɗaya koma ɗaya kwashe kayansa yake daga wancan gidan ko barin kayan yake shi yasa wani yanzu in an ce maka yayi sabon gida a nan yana wani gida zai yi taransu wani hatta gulab ɗin shi sai ya cire da wayarin din da komai sai ya cire latin wa latazar sai ya tarkatu ya yi gaba da kayansa yace to ni ma haka ina da gidaje guda biyu ɗaya gidan ba tabbas ɗaya gidan akwai tabbas wani gida ne ba shi da tabbas gidan duniya sai nake kwashe kayana daga gidan da ba tabbas in kai gidan da yake da tabbas don haka malamai suke cewa an nafsu ta baki ala duniya wa kada alimat salama ta fiha tarku ma fiha la dara lil mar'i ba'da al nuhu yaskunuhu illa alladhi kana qabla ya maut yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanuhu wa in banaha bi baniha dan adam yakan yi bakin ciki akan wani abu na duniya da ya rasa ko da ko wannan abin zai raba shi da Allah kuwa mun riga mun san ko cewa zaman lafiya gurin kowane mutum kuwa duk abin da zai raba ka da Allah ka rabu da shi yake cewa la dara lil mar'i dan adam ba shi da wani gida da zai zauna bayan ya koma zuwa ga Allah sai gidan da ka gina ma kanka kafin ka mutu idan ka gina ma kanka gida mai kyau in ka mutu sai ka je ka tarar da dankararren gida amma dan uwa baka yi gini mai kyau baka ce kana so ka je ka tarar da dankararren gida to wannan ma kai ma ka san wasa kake wannan shine abin da ya faɗa masa don haka wannan yana da muhimmanci mutane su lura da shi wannan matsalar ita ta jaye zuwa ga hatta addinin Allah sai da ya samu matsala saboda mafi yawancin mutane hanyar da suke neman yadda za su rayu hanya ce mummuna yahudawa lokacin da suka ce aljanna ta ce su kadai ba wanda zai shiga Allah yake cewa qul in kana lakum darul akhiratu inda Allah khalisatan min dunin nasi in dai kun ce aljanna ta ku ce ku kadai banda sauran mutane sai yace fataman nawul mauta in kuntum sadiqin to ku yi gurin ku mutu mana inda daga ya ce fataman nawul mauta in kuntum sadiqin saboda yanzu duk yadda mutum yake da matsayi da gata da martaba da girma a gurin Allah ba yadda za a yanzu kana zaune a masallacin nan kawai ka ji a cikin aljanna dole hanyar zuwa aljanna sai ka mutu shi yasa sanda suka ce aljanna ta su ce sai Allah ya ce to ga hanyar zuwa aljanna fataman nawal mauta in kuntum sadiqin amma yace walan yatamannahu abadan har abada ba za ku yi gurin mutuwa ba saboda me bima qaddamat aydihim saboda abinda hannunku take yi na laifi shi yasa mai a cikin wannan duniyar hadisin a aba hiba. manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi da lafiya lokacin da kafin ya fara rashin lafiyan daga nan Allah ya dauke shi da daddare ya tashi a ba ya ce masa taso mu tafi makabarta Allah subhanahu ta'ala ya yi umarni in nemi gafara ga mutanen da ke kwance a cikin wannan makabartar ta baki'a bayan ya ɗauke shi sun tafi yake ce masu wato farin ciki ya tabbata gare ku ku mutanen da ke kwance a wannan wurin domin kun waye gare cikin mafi alherin abin da sauran mutane suka rage a duniya ya ce fitina za ta fuskanto nan gaba ka ƙita illailil muslim kamar yankin dare mai duhu ya ce farkonta yana biye da ƙarshenta sannan ƙarshen ta ya fi ta farko shari sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa ya bamu bamu wahiba Allah subhanahu wa ta'ala ya bani zaɓi a bani duk taskar da ke duniya ta arziki sannan in dawwama a duniyan nan bayan na dawwama a duniya na koma gurin Allah sannan in shiga aljanna yana faɗar haka sai a bamu wahiba yake babana da mamata su zama fansa gare ka ka zaɓi dawwama da arzikin da ke duniya sannan in ka koma zuwa ga Allah ka shiga aljanna manzan Allah ya ce laƙad tartu liqa'i rabbi wal janna ya ce masa wallahi na zaɓi haɗuwa da Allah ne yanzu da kuma koma zuwa ga ainihin wato aljannan Allah subhanahu wa ta'ala wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai ga wani mala'ika suna tare da jibrilu ya zo yi ma annabi sallama yi ma mala'ika jibrilu sallama sai jibrilu ya ce masa kaga wannan ya ce e mala'ika ne na Allah daga cikin mala'iku tun da yake bai taɓa sauka a ƙasa ba sai kuma daga yau ba zai ƙara sauka ba ya ce Allah ya turo shi ne ya baka zaɓi kana so a mai da kai annabi sarki ko annabi bawa idan annabi ya zaɓi a mai da shi annabi sarki to abinda zai yi akan kujerar annabta na iko da mulki sai ya wanda annabi sulemani manzan Allah ya ce ya zaɓa a bashi ya zama annabi bawa shi yasa a cikin ƙur'ani gurare guda goma sai da Allah ya kira shi da abdu wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawm taqal jama'an alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al Allah iwaja tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira alaysa فأوحى إلى عبده ما أوحى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات وأنه لما قام عبد الله فهمت أي saboda shi rasulun karimun khashi'un mutawadi'un ne sallallahu alaihi wasallam ƙala suleiman sai suleiman yake cewa wato sadaka sheku sai yake cewa sadakta ya aba hazin da ya faɗa masa yake cewa haka ya aba hazin kuma kowa ya kalli aikinsa da kewa gani ma me a cikin wannan duniyar in ba wahala ba in kana da tabbas alakarka da Allah tana da kyau kana ma Allah kyakkyawan zato don ka bar duniyar ka koma zuwa ga Allah mai matsalar ka me yasa duk wanda zai mutu kafin ya mutu sai Allah ya saukar da mala'iku yana cewa innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu bayan sun faɗa sannan suka samu alistiqamatu Allah zai ce ta tanazzalu alaihim mala'ikatu mala'iku za su sauka Allah ta kafu wala tahzan haka za a dinga lallashin ka karka ji tsoro karka bakin ciki wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun muna muku albishir da aljanna wacce aka yi muku alkawari Allah ya ce nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah Wala kun fiha ma tashtahi anfusukum wala kun fiha ma tad'u nuzulan min ghafura wannan duk ana faɗa mutum ne kafin ya mutu wannan yana daga ciki qala sai ya ce masa ya aba hazim to kaifa alquduma ala al akhirah waya gabatuwar mutane zai zama a lahira gaban Allah qala na'am sai shi aba hazim yake ce ammal muhsin fa innahu yaqdumu alal amma muhsin amma shi mutumin da yake muhsin wanda yake kyautata abin da zai yi na tsakaninsa da Allah fa innahu yaqdumu alal akhirati kal abidi ala ahlihi min safarin ba'idin zai zo gaban Allah ne kaman angon da ya sabon aure ya ɗanyi yi nisa da matarsa ya dawo wani irin tarba za ta yi masa wani ko abincin za a shirya masa wajen kwano goma sha takwas za a shirya mai sai ka ce mai a shirya wannan a shirya wannan a shirya wannan ba haka ba ne saboda karrama shi da girmama shi an fahimta a yi shi yasa marasa aure muna roƙon Allah ya fitar da su daga wannan bala'i idan kaga gashi sanyi ya zo yawa mai mata ana yin sha sai ya gudu gida mara mata kuwa inda kuna zaune tare da shi ba ku da mata da yaya mata da zarar ya ga an yi insha'i. ka dan fara jan jogon fili sai ce to wani ya kamata ka takaita ba ka san fa zan tafi gida ne ba saboda haka zama ba mata to haka duk mutumin da ya je gaban Allah da aiki mai kyau yadda ka san mutumin da ya sabon aure ne ya tafi ya dawo ka san irin tarban da matarsa za ta yi masa na girmamawa ne to haka zai je gaban Allah shi yasa za mu ga in Allah ya tashi ya ban masu ibada a Qur'ani sai ce inna Allah ma alladhina taqaw walladhina hum musinu akwai hasuna ya hasunu alhusnu shine masdar na hasuna ya hasunu akwai a yi husinu masdarinsa shine al kyautatawa wannan yasa zamu ga ƙur'ani yana cewa hal jazaul ihsani illa al sai ce lil ahsanul husna wa ziyada wanda suka yi al suna da suma al-husna gaban Allah sannan wa ziyada da kuma ainihin wato ƙari in ji Allah subhanahu ta'ala. shi yasa zamu da Allah yana cewa nazidul muhsinina masu ihsani wallahi sai mun ƙara musu da haka annabi yusuf yake cewa hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi idza antum jahilun qalu a innaka la anta yusuf qala ana yusuf wa hadha akhi qad manna Allah alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al muslimin duk mu kalli abin da Allah ya ma annabi yusuf na jarrabawa da waye da waye da waye da waye bayan an gama da Allah ta'ala ya ce wa rafa'a abuwaihi alal arshi wa kharru lahu sujjada wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan sai ya ce wa qad ahsana bi duk abinda Allah ya mun ihsani ya ya yaushe id akhrajani min as-sijni wa ja'a bikum min al-badwi min ba'di an nadhaga ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati inna rabbi latifun lima yasha innahu huwal alimul alim to al-insanu annabi ya fassara cewa an anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka shi yasa a gurin bauta a cikin musulmi akwai zalimun li nafsihi akwai muktasirin akwai sabiqun bil khairati bi iznillahi a cikin mataki na na a muktasid ne a cikin mataki na zalimun li nafsihi ne za ga mutum gashin musulmi ne amma mazinaci wani dan caca wani dan luwadi. wani ɗan giya wani ɗan shan kayan maye wani ɗan kaza kuma a matakin shi musulmi ne sannan akwai muktasi wanda suke tsakiya wanda Allah ya taimake su abubuwan da Allah ya ce a bari na kaba'ira sun bari sannan abubuwan da Allah ya ce a yi na farilla suna da ƙoƙarin yi inda suke da matsala wurin barin makaruhi ko aikata abin da yake mustahabbi sune ne sannan akwai kuma sabiqun bil khairati bi iznillah wanda su ne suke kai mataki na al'isanu shi yasa wanda ya kai mataki na al'isanu in yana bauta ma Allah a da yaushe ɗauka yake yi kamar wani mutum ne a duniya da kake ganin girmansa na ƙarshe sai ya saka aiki bayan ya saka aiki sai ya ɗauko kujera sai ya zauna ya ce ka aikin yana kallon ka don Allah mutumin da kake bala'in jin nauyinsa ya saka aiki ya ɗauko kujera kuma yana kallon ka ya za ka yi ha'inci a gabansa to akwai masu bauta ma Allah akan wannan matakin na al'isanu to duk mutumin da ya mutu yana bauta ma Allah akan wannan matakin to haka zai gabato gaban Allah shi yasa zuwa gaban Allah yadda ka san gwammin house ne da kuma kurkuku in ka ga mutum a duniya an kama shi an yi kurkuku da shi to ya samu matsala ne to haka a lahira in ka ga an kama mutum za a yi wuta da shi to ya samu matsala ne a duniya yanzu kowace gidan gwamnati da an ce ga gwamna ya zo zai shiga kafin ya ƙara su an buɗe ƙofar da an ji jiniya wannan yasa Allah ta'ala yake cewa wasiqal ladina taqaw ƙauilar aljannati zumar masu tsoron Allah za a raka su zuwa aljanna jama'a jama'a Allah ka sa muna ciki hatta idza ja'uha ko da za su za su zo wajen aljannan wa futihat abwaba an riga an buɗe ƙofofin aljannan daga wajen tafiyar shekara 500 suna jiyo kanshin ma aljanna wa futi futihat abuwa kuna tafiya da mala'ika kuna fira kuna tattauna kana wani an sha wahala a duniya kana billahi lazi mun sha wahala amma dai yanzu ta wuce a yi ana ta tattauna ko nan duniya ka gama mutum sun jero da dan sanda ko soja ana tafiya ana fira kai ka san ma matsala ko kuwa inda matsala sai dai sa wannan katon takalmin ya dinga tokarin ka wallahi wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha masu tsaron aljanna sai ce salamun alaikum tibtum amincin Allah ya tabbata gare ku kuka kun ji daɗi da haka fada kuluha khalidina ku shiga cikin wannan aljanna kuna masu dawama a ciki wallahi shaƙi matsiyaci a lahira shine wanda aka faɗi wannan kalman a lokacin da za a faɗa baya gurin ina roƙon Allah ta'ala da ni da ku kada Allah ya sa a lokacin da za a faɗi wannan kalman a ce ba ma gurin wannan yana daga ciki ya ce wa amma qudumul musi shi kuma gabatowar mai saɓan Allah gaban Allah fakal abidi fakal abdul abiki kamar bawa ne ya guje wa mai gidansa yi ukadu fa yashuddu eh, kinafuhu fa yu'ta bihi ila sayidin fazin galizin yadda ka san bawa ne ya guje wa mai gidansa kuma bawan yana da kaushin ɗabi'a fa in sha a afa wa in sha a azaba sai aka riga aka zo da shi wannan misalin tunda ba ta ta'amulin bayi ake ba ba kowa ne zai gane kamar yaro ne da mai gidan shi kuma mai gidan irin mara mutuncin nan ne ya saka a shago ya buɗe ma ka kwashe kayan shagon ka gudu da kuɗin da kayan da komai ka kashe sai aka kamo ka aka zo da kai kai ma ka sai ka ci duka wallahi wannan shirin fa baka sulaimanu buka'in shadida sai wannan sarkin yayi kuka kuka mai tsanani wa baka man haulahu wanda ke gefen sa ma suka yi kuka sun maƙala sannan sai ce laita sha'iri kai can ilimi na malana inda Allah ya aba hazin wai me muke da shi a gurin Allah faƙala sai wannan malamin abu hazim yake ce irid nafsaka ala Lahi. ka gitto da kanka akan littafin Allah fa innaka ta'lamu malaka inda Allah zaka san me kake da shi a gurin Allah na matsayi qala sulaiman sai wannan sarkin yake cewa ya aba hazim wa aina usibu tilkal ma'arifa fi kitabillahi a ina zan san matsayina a cikin littafin Allah qala sai yake ce masa inda qaulihi ta'ala innal abrara lafi na'im wa innal fujjara da haka kowa yanzu idan yana daga cikin al'abrar ba ya sani ba domin balil insanu ala nafsihi basira in mutum yana daga cikin alfujjari aikin da yake tsakanin shi da Allah ba ya sani ba saboda haka kowa ya makansa muhasaba kafin Allah ta'ala ya mutse da shi ya masa muhasaba qala sulaimanu sai wannan sarkin yake ce masa ya aba haji fa aina rahmatullah a ina rahmar Allah take ya mu same ta qala sai ce inna rahmatullahi qaribun min al rahman Allah tana kusa da mutanen da yake masu isani ne qala sulaimanu sai sulaimanu yake cewa ya aba haji man aqalun nasi a cikin mutane waye yafi kowa hankali qala abu hazim sai shi wannan malami yake cewa aqalun nasi mafi hankalin mutane shine man ta'allama ilma wanda ya koyi ilimi ya koyi littafin Allah wani hikima ta ya koyi sunnar manzan Allah sannan wa allama hannasu ya sanar da ita ga mutane wannan shi ya fi kowa hankali to in baka koya ba kana ya kamata ya zamanto ana koyar da kai domin kullum ka zama imma mustafidun au mustafadu ko kai kake fa'idantarwa ko kuma ana fa'idantar da kai wannan yana daga cikin abin da ake bukata ta yau yana daga cikin matsalar mu illa man rahima rabbuk mutane da dama sun guje mu inda ake koyan karatu na addini sai wanda Allah ta'ala ya so yau yadda ake zuwa a shaƙi gidajen kallon ƙwallo wajen cika su to ɗaiɗai masallacin da za ka samu ana shaƙi shi gurin raya shi wannan ba a biyan ko sisi wancan kuma kuɗi za a biya amma haka za a je a yi dandazo dandazo kaga an taso an zo ana ta gardaddami tsakanin manchester tsinanniya da barcelona tsinanniya da wacece tsinanniya da waye waye idan ne haka za a yi ce kana ta surutu mala'iku na rubuta kai baka koyi qur'ani ba kai baka koyi hadisi ba kai baka yi ilimin zamani ba kai baka yi komai ba sai ka je lahira an saka kabari in mala'ika ya ce maka man rabbuka man nabiyuka ma dinuka wa ma ilmuka idan ka ce mai manchester ko barcelona billahi allazi la ilaha illa huwa ka kira wani ruwan ne shi mala'ika ba ruwan shi da wata manchester ko barcelona sai dai ka ce masa qara'atu kitaballahi na karanta littafin Allah na yi imani da shi na gasgata shi kuma na bi shi wannan ita ce kaɗai hamsa da za ta fushe ka wallahi duk abin da ka karanta a duniya ka sani in baka san shi ba ba zai maka amfani ba don haka mutane da dama za ka ga mutum yana jin kunyar a ce bai iya turanci ba amma bai jin kunyar ya zo duniya ya mutu ya koma gaban Allah bai iya karanta littafin Allah ba akwai masu wannan ra'ayin mutum bai jin kunya bai jin ainihin wato nauyi to wannan yana daga ciki ƙala suleiman sai suleiman ya ce masa shi wannan sarkin faman ahmaqun nasi a cikin mutane waye ya fi kowa wuta ƙala sai yake cewa man hatta fi hawa rajulin wa huwa balimun fa ba a akhiratahu bi duniya ghairihi mutumin da ya ainihin wato fada san zuciya saboda wani mutum ya siyar da duniyarsa saboda ainihin wato lahirarsa ko ya siyar da lahirarsa saboda duniyarsa me yake nufi mutum ne zai tashi ya ɓata lahirar shi saboda duniyar wani wani zai baka wani abu ko kuɗi ko kaza ko kaza ko kaza ya ce ka je ka kashe wani saboda tashi bukatar ba saboda taka ba yanzu ga zaɓe nan yana zuwa mafi yawancin wanda za a ɗiba a yi amfani da su idan zaɓen nan ya zo suwa ake amfani da su matasa matasan nan wajen ƙoƙarin su kara duniyar wani su suke ɓata lahirar su domin wannan yake jawa kaga an je an kashe wani wanda bai kamata a ce an kashe shi ba amma inda a ce idan matasan nan ya zo za a yi amfani da su ne wajen tabbatar da gaskiya da adalci wala sai mu ce madalla da wannan abin da suka yi kuma Allah zai ma wasu albarka da haka matasa